Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis uku ga watan Nuwamba na shekarar 2022. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an 'yan sanda a jihar Edo da ke kudancin Najeriya sun ce sun fara bincike bayan gano wasu gawarwakin mutum goma a jihar a cikin wannan makon. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan fashi da makami sun buɗe wuta akan wata motar jami'an tsaron Amurka a birnin agadas na jamhuriyar Nijar inda suka yi awon gaba da miliyoyin kuɗin sefa. lamarin fashi da makami a jihar a baya-bayan nan ya tada hankalin kungiyoyin farar hula an shiga cikin halin laha'ula'i a jihar Agadis, kowa hankalinta a tashe yake irin wannan wanda da ranar kirikiri a tsare mutane a masa kwace kenan dole ne magabata a tashi wannan matsala ta tsaro a ɗauki matakan kashe wannan wutar To za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Tsohon firaministan ƙasar Pakistan Imran Khan ya samu rauni a wani yankurin hallaka shi a yau alhamis yayin da yake jagorantar zanga-zangar kin jinin gwamnati a islamabad akalla an harbi shugaban jam'iyyar adawar pakistan ta pti mai shekaru saba'in da haihuwa da harsashi ɗaya a kafarsa ta hagu kamar yadda babban mai taimaka masa rauf hassan ya tabbatar wa boa hassan ya kara da cewa harin da aka yi da bindiga a garin wazirabad da ke tsakiyar lardin punjab yayi sanadin mutuwar mutum guda tare da raunata wasu da dama an kai kan wani asibiti da ke lahore babban birnin punjab mai tazarar kilomita 150 daga wurin da aka kai harin inda likitoci suka ce yana murmurewa a cewar hadiminsa hotunan bidiyo sun nuna wani dan bindiga yana harbi daga kasa kan kan wanda ke saman kan wata babbar mota da aka hada da nufin jagorantar zanga-zangar yau alhamis ƙasar koriya ta arewa ta ci gaba da harba makami mai linzami babu kakkautawa inda ta sake aika wasu makamai masu linzami guda shida zuwa cikin teku yayin da take ci gaba da caccaka amurka da koriya ta kudu game da atisayin soji na haɗin gwiwa na sojojin koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda uku masu cin gajeren zango a cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin kasar da yammacin yau alhamis din nan da sanyin safiyar yau koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda uku ciki har da wani makami mai linzami da ake kyautata zaton mai cin dogon zango ne da ya haifar da umarnin neman mafaka a japan a cikin kwanaki biyu da suka gabata koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami talatin wanda ya kafa tarihi ya zuwa yanzu lamarin da ya kara rura wutar tashin hankalin soja arewa maso gabashin asiya gwaje-gwajen da koriya ta arewa ta yi ne ya sa koriya ta kudu ta sanar da tsawaita wasu manyan atisayen jiragen sama da amurka wanda aka shirya kawo sa a gobe Juma'a. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a Afirka ta gudu na gudanar da bincike kan gano akalla gawarwaki ashirin da da ake kyauta zaton masu haƙar ma'adanai ne ba bisa ka'ida ba da aka samu a kusa da wata mahaƙar ma'adanai a garin kurgistop da ke yammacin birnin Johannesburg. A cewar 'yan sanda an gano gawarwakin tara a jiya Laraba da rana sannan kuma an gano wasu biyu da safiyar yau alhamis din nan yan sanda sun ce suna kyautata zaton an kai gawarwakin ne zuwa inda aka gano su ne wanda wajen haƙar ma'adanai ne mai zaman kansa za mu iya tabbatar da cewa safiyar yau ne tawagar masu aikin bincike da ceto suka koma wurin da lamarin ya faru yayin da suke bincike sun gano ƙarin wasu gawarwaki biyu sun kwaso su daga buɗaɗɗen wurin kamar yadda kakakin 'yan sanda brenda murdili ta faɗa yau alhamis Wannan mummunan abu da aka gano shine na baya-bayan nan a cikin jerin abubuwa da suka shafi harkar da ne ba bisa ka'ida ba a yankin kurgustov Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta dakile harin da Ukraine ta kai kan tashar makamashin nukiliyar Zaporizhia da ke ƙarƙashin ikon Rasha a kudancin ƙasar Ukraine a cewar wani babban jami'in ƙasar Rasha. Sakataren kwamitin tsaron ƙasar Rasha Nikolai Patrushev ya ɗora alhakin harin da aka kai kan tashar nukiliya akan sojojin Ukraine yana mai cewa suna amfani da makamai na yammacin duniya waɗanda za su iya haifar da bala'i a duniya sanarwar ta patrushev ta zo ne bayan da babban hafsan sojin ukraine ya ce tun farko har-haren na rasha sun auna manyan yankunan kasar da lugudan wuta inda suka lalata gine-gine da samar da makamashi ga tashar makamashin nukiliya ta zaporizhia mafi girma a turai jami'ai sun ce an katse tashar da ke kudancin ukraine tare da lalata manyan layukan wutar lantarki da ya sa ta dogara da injina masu amfani da man diesel a cewar kamfanin enago atom na ukraine kwanaki shida gabanin zaben rabin wa'adi na amurka shugaba joe biden ya fitar da wani sabon gargadi game da barazana da ke tattare da demokuraɗiyyar ƙasar yana mai cewa masu kin amincewa da zaɓe sun ɗora amurka kan hanyar hargitsi akwai 'yan takara da ke takara a kowane mataki a amurka waɗanda suka ƙi yin alkawarin amincewa da sakamakon zaben da suka shiga in ji biden a jawabin da ya da yammacin jiya laraba a tashar jirgin ƙasa ta union da ke washington ya ce masu kada ƙuri'a a mako mai zuwa za su yi tambaya ko 'yan takara da ke kan takardun zaɓe za su amince da sakamakon zaben nasu ko sun yi nasara ko ba su yi nasara ba amsar wannan tambaya tana da muhimmanci kuma a ganina ya kamata ta zama mai yanke hukunci kuma amsar wannan tambaya ta rataye ne ga makomar kasar da muke matukar so da kuma makomar dimokuraɗiyya da ta yi mana abubuwa da yawa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Edo da ke kudancin Najeriya ta ce ta kaddamar da bincike tare da farautar wasu mutane bayan da aka gano garuwakin mutane akalla goma a ƙaramar hukumar Akoko Edo da ke jihar. Lamarin da ya jefa mazauna yankin cikin yanayin zulumi. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana wannan rahoton. rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar edo da ke yankin niger delta ta sanar da ci gaba da neman wasu mutane ruwa a jallo da ake zargi su ne suka halaka mutane akalla goma daga bisani kuma aka yasar da gawakinsu rundunar 'yan sandan jihar ta edude ta ce ta samu bayanai ne ga jama'a da ke zaune a yankuna daban-daban na jihar ta edo inda daga bisani kuma ba a san dalilin mutuwarsu ba muhammad dankwara shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta edo kan haka kuma na tuntuɓe shi domin jin irin halin da ake ciki sai ya ce Muna ɗaukar matakai sosai yanzu saboda mun tambayi ma mutane muna amfani da local community sun ce ba mutane su bane ba wani kusurwa ba mutane su kuma an nemo wasu ma da suke wasu wurare zo su duba sun ce ba mutane su bane amma dai muna kan bincike kafin yanzu ba za a iya cewa gashi ba sai dai daga baya an gama bincike za a iya ganewa. yawwa to kana yi magana yanzu ya zama wani daban ko ka ce ka ka ce to ana bayan da ya ganin gawawwakin mazauna yankin da aka tsintsi gawawwakin sun bayyana irin halin da suka shiga eh, here in Edo state we are all apprehensive because eh, eh, the number of dead bodies is not just one or two so we are wondering where they are coming from Uh, Wannan uh, yana cewa ne sunana Gudian Oroha ya ce kamar yadda ka ji nima haka na ji kamin rundunar tsaro ta 'yan sanda su ba da sanarwa yanzu dai muna cikin halin ɗarɗar a jihar ta Edo sakamakon ganin waɗannan dimbin gawawaki kuma gawawakin da aka gani ba ɗaya ba ne kuma ba biyu ba. har kimanin goma muna mamaki daga ina ne mamatan suke kuma har aka kashe su kuma fargabar ita ce lamarin na iya kasancewa yana da jibi da satar mutane da garkuwa da su domin neman kudaden fansa saboda garkuwa da mutane a yanzu a jihar edo ya yawaita to amma dai muna ba da shawara ga hukumomi a jihar ta edo da ɗauki hotunan gawawwakin domin ganin cewa an gano 'yan uwansu imma daga jihar ta edo suke domin tabbatar da 'yan uwan nasu shi ma wani dan jihar ya ce so seriously the situation in uh, edo state is seriously bad the government need to do something about it yana cewa ne halin da muke ciki hali ne na tashin hankali bayan mun kasance da ganin gawaki masu ɗimbin yawa kuma ba mu san daga inda suka fito ba ya kamata hukumomi a jihar ta edo su su ta ɗaukar matakai domin mu muna cikin fargaba ba mu san menene zai iya faruwa ba ka tuna ba ba mutum ɗaya ba har mutane goma to muna cikin wani yanayi a jihar ta edo duba da cewa wannan lokaci ne na 'yan ba mutane na neman kuɗi kuma suna garkuwa da mutane domin neman kuɗaɗen fansa lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria madalla a gaida lamido abubakar sokoto yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar nijar. Wasu 'yan fashi da makami sun buɗe wuta a kan wata motar jami'an tsaron Amurka da ke zama a wani sansanin sojan Amurka a birnin Agadez, inda suka sace kuɗi sefa miliyan 24 bayan dawowar jami'an daga banki. Al'amarin fashi da makami a jihar na neman zama ruwan dare a baya-bayan nan, inda ko a kwanakin da suka wuce sai da wasu 'yan fashi suka tara wata mota dauke da kilo shida na zinari suka sace shi. Ga rahoton da Hamid Mahmud ya aiko mana. wasu 'yan fashi su yi awon gaba da miliyan 24 na sefa a wani wuri da ke gab da filin jirgin saman birnin agades bayan da suka buɗe wuta akan wata mota mallakar rundunar sojan sama ta ƙasar amerika mai sansani a arewacin niger mai lamba 201 'yan fashin dai na biye da motar da ke ɗauke da waɗannan makudan kuɗaɗe bayan da ta fito daga banki inda suka buɗe mata wuta tare da jikkata mutum guda ga dai wani da a gaban idansa abu ya faru muna tsaye da muka ji hali muna fitowa mutum hudu da jan kuma suka tsaya wuta to suka

suka ɗauki biyu guda biyar wannan na yi su garanti da suka kawai gaba suka da suka ɗauka kawai gaba suka al'amarin fashi da makami musamman a cikin birnin agadas na neman ya zama ruwan dare inda ko a watan da ya gabata sai da wasu 'yan fashi suka yi awon gaba da kilo shida na zinare da kuɗin sa ya kai kusan miliyan 160 na sefa bayan sun buɗe wuta akan motar da ke ɗauke da ita lamarin da ya tayar da hankulan kungiyoyin fararen fulla sanusi muhammad mamba a kungiyar mpcr matsalar tsaro an shiga cikin halin laha'ula'i a jihar agadez kowa hankalinta a tashe yake irin wannan wanda da rana kirikiri a tsare mutane a masa kwace kenan dole ne magabata a tashi wannan matsala ta tsaro a ɗauki matakan kashe wannan wutan. banda sata da ake irin na cikin gari a agada zai baka da incin ka ajiye moto a kowa gidanka ko a cikin gidanka ma banda irin satoti da ake daban-daban yau gashi kowa yana gani kiri da rana mutane da makamai su tsare mota su tsare wanda suke cikin tahiya su ma mutane kwace su kwaci kuɗi su kwaci duk abin da aka sani dukiya ta al'umma kenan dole ne magabata su tashi su kawo kwanciyar hankali tuni dai aka kaddamar da bincike domin gano inda aka shiga da waɗannan kuɗaɗen sai dai jami'an tsaro su yi kira ga al'umma da su bada tasu gudummawa wajen kawo ƙarshen wannan matsalar isaka amadu shugaban sashen bincike na ma'aikatar 'yan sanda ta jihar agades biskan wannan abu an doko mataki da yawa kuma ina gani an yi abubuwa da yawa da nan abin na karya mu ba za mu za mu dike idanun ba kuma muna fata al'umma agades su kama muna mu yi aiki tare saboda in babu sekirite akwai abubuwa da yawa da ba mu ba mu yi kenan in sun kama muna komi za mu yi kawo yanzu dai rundunar sojan saman kasar amerika da ke agadas ba su ce komai ba kan wannan batun hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger to har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga zainab babaji da rahotonmu na musamman Akalla mutane fiye da miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da tamanin ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta rairaye sunayensu daga cikin waɗanda za su kaɗa kuri'a a zaɓen gama gari da za a gudanar a shekara ta da 2023 a Najeriya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ce adadin na daga cikin aikin sabunta rajistan zaɓe ne da ta gudanar kwanakin baya inda ta gano cewa Wasu 'yan Najeriya sun yi rajista sau biyu ko ma fiye da hakan, in ji shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya Farfesa Muhammadu Yakubu. A total of 2 million 780,756 were identified as ineligible registrants and invalidated from the record. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa kenan Farfesa Muhammad Yakubu yake cewa adadin mutane miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da tamanin da ɗari bakwai da hamsin da shida wato kashi ishirin da biyu da ɗigo shida su ne aka gano sun yi rajista sau biyu ko fiye da waɗanda shekarunsu bai kai ba da rajistan boge da ya kasa cimma ƙa'idodin tsarin hukumar zaben. Shugaban hukumar zaben yace daga adadin mutane miliyan goma sha biyu da dubu ɗari biyu da tasa'in da takwas da ɗari tara da arba'in da hudu da suka sabunta rajistar nasu adadin mutane miliyan tara da dubu ɗari biyar da goma sha takwas da ɗari ɗaya da tamanin da takwas su ne hukumar ta amince da su. Alhaji Abubakar Dogara shine shugaban kungiyar da ke ba jami'in siyasa shawara ta Interparty Advisory Council IPAC a jihar Plateau. Na tambaye shi ko me ya sanya jama'a da dama suka kasa cika ka'idodin yin rajistan zaben? Eh wato wannan ah, wani abu ne wanda ya tayar ma jam'iyyu hankali tare kuma da 'yan kasa a ce za a yi asaran kusan kuri'a miliyan biyu da ah, dubu ɗari bakwai da motsi domin ba su bi ka'ida ba. amma in kika duba ta wani hannun kuma za mu ce bayan muna kokawa hukumar zaɓe ita kanta ta nannaɗe kusan aikin wayar da kai a ɓangaranta ita kaɗai ba sa lura da jam'iyyu in kika tuna wani hira da muka yi can baya na gaya miki waɗannan ayyukan ba za su yiwu ba na wayar da kai a cikin anguwanni ba a rediyo ba ne kawai ya kamata a yi maganan wayar da kai ya kamata sai an sauka har cikin anguwanni har kan akwati a wayar ma mutane kai hmm. wanda za su yi waɗannan ayyukan ba zai yiwu ki ce za su yi ayyuka da aljihunsu ba hmm. dole ne kuɗaɗe da aka ware don ayyukan wayar da kai hukumar zaɓe ka ta yi amfani da shi ita kaɗai ya kasance ta waru wani kuɗin ta ba jam'iyyu to idan har ba a yin irin waɗannan abubuwan dole za a ci gaba da samun ire-iren waɗannan matsalolin akwai matakan da kuka sa na kwarara na tabbatar da cewa wato ba jami'iyar da ta ɗebo eh, yuyuyu domin a tada hankali? Eh akwai shirin ma da muke yi na bayan bita da kuma tabbatar da sa hannu a tsakaninmu mu a matsayin interparty. Hmm. cewa duk wanda yake muka san dan daba ne ko dan tada hankali kar mu yadda a jam'iyyance mu bari ya shiga cikin tawaga da za a tafi yin kamfen. Hmm. A tabbatar an yi abin sai in akwai Plateau akwai Najeriya kafin a iya zama a mori wannan wurin. Idan babu in aka rusa abin gaba ɗaya ba wanda zai mori kuda nasara ya yi. So muna kan muna tattaunawa a kai kuma su kansu matasan akwai wata kungiya na Project 19 da muke tattaunawa da su akan yadda za mu sake zama da haɗin gwiwan IPAC. Hmm. Mu yi musu bita na cewa wannan tarzoman ba shi da amfani waɗanda suka yi a baya ma su duba su gani meye rayuwarsu ta canja wayanda suka zaɓa ɗin suka tafi suka musu ihun suka ƙoƙo na wurare suka kashe mutane a kai sun dawo sun taimaki rayuwarsu su duba su ga basi ba to babu amfani kuma wani matashi ya sake sa kanshi a cikin wani bala'i ya sa familin shi don yana so wani ya ci zaɓe Shi ma shugaban kungiyar IPAC a jihar Nasarawa, Mr. Cletus Oga, ya ce suna kan wayar wa jama'a kai kan yadda za su gudanar da zaben cikin tsanaki. Wai na mu kokori mun je lungu-lungu mun je daji-daji mun shi ma mutane shella. kati na shi ya zama kwace yancin kanka dole abu ne ya dame kowa da kowa abu mai zafi ne hmm. a ce mutane kusan miliyan uku ba samu su shiga su yi wani abu ba ai dole akwai zafi to wani lokaci akan samu ah, musamman matasa yadda magoya bayan jami'u sai ka ga ana ta tsokana wanda wani lokaci shi yake zama da tashin hankali kun wayar ma matasa kai mu mu yi kuri mm. akan wayar mutane because babu ne ya fi zoma lafiya ba mm. zabe na zai zo yi tafi kuma za su bar mu tare mun mun zo na mun ji ma juna ciwo mun ji kuku ma juna ko ma gina gidaje kaza kada ka saki mu zaki mu zo na tare to me ya me riba ba riba ba so kuma shi yasa kin ga ko maganar shi abun zabe nan in kowa ya participate a voting mm. zai rige a same wuri su iska suna yako suna fashe-fashe ko ba haka ba. Mm. Kowace jam'iyya dai tana da nata matsala. Ta yaya kuke haɗo kan wayannan 'yan jam'iyya ku sasanta su? Eh, mu an interpreter ba sai su ainihin one of our primary role shine mu mu defend interest na junanmu. Mm. So dole in wani jam'iyya damuwa azuma abu ne muna zona da su mu zona da manya mu zona mu shirya mu zuna mu abu da muke muna muna guje shi ne eh, tashi hankali because muna hadu time to time a cikin tunanin gan shi ga lokacin zaɓen siyasa yanzu nan a cikin kowane wata eh, eh, eh, cikin kowane karshen wata ita ipad tun muna haduwa muna reviewing muna zoma muna kada babu waye da junanmu so that inda za a yi zoman lafiya kafin maka fara campaign za mu make sure a kan cewa wai kowaye ya ya wasika ma hukuma ba police da su dss ga ranar da za mu fita mu yi campaign saboda shi yake hana baya zo a zara sami clash mm. ana samu damuwa ba ba wai abu da za tashi ana rika itace ana rika wuka ana rikici bane kina ko shine ranar zabe jika zabe wanda na kaga ya tinta so sun kai yaka Allah sai taimake mu su ma na su suka ce suna fuskantar dimbin matsaloli a duk lokacin da hukumomi suka fito da tsari na yin rajista ko jefa kura'a saboda ba a cika yin la'akari da ababen da za su sauƙaƙa musu cimma burinsu. Ni ne mai suna Braberi a birnin kanene ne, ni makaho ne a nan garin Kol a Basa, karamar hukumar Basa a jihar Plateau. A matsayin na makaho muka samu labarin irin wannan, masallan tafiya zuwa wurin ma wata damuwa ne. Wato kamar za a yi rajista kenan ko kuma za a yi eh, kuri'a? Eh, in za a yi rajista a fara akan rajista tukuna. Hmm. To wani lokaci zaka gan hukumar zabe babban gari kamar bari ba da misali a nan garin Kol. Sai a ce to za a yi wannan zaben a LGA Primary School, maybe ni kuma na can Cimakwa ko hmm. mai yanga ko kuma a can cinke mm. to akwai tazara tsakanin wannan daga can zuwa wannan wurin mm. to maybe a ce a lokacin ruwa ne ko kuma a ce rana ta yawa to tafiya daga inda nake zuwa wurin ma matsala ta farko kenan mm. to kaga wannan gefen muna son dan hukumar za ta kawo irin wani abubuwan a sa ko a shi a ward ward kamar wuraren mafi kusa domin nuna kasasu mu same shi kusa matsala ta farko kenan na biyu harkan ture-ture to ka kagan ka ji ka sai a layi mm. ko kuma kana kokari a yi maka don ka koma don kada ruwan sama ya dame ka ko kuma wata matsala na rashin gani to ba ma samun shi da sauki ko da shike ita hukumar zabe ta ba da dokoki mm. a kai idan mun fara mun zo a kowane lokaci a fara yi mana mm. don yawancin matasan suka zo in aka ce su koma a bari ma wani wanda yana da laruran gani ko na rashin tafiya da sauransu ba sa iya ɗaurewa su bi dokokin to kin ga wannan ma wata matsala ne mm. wani lokaci a karkara sai eh, ya kamata dinga sa wanda don wani baya jin hausa sosai mm. ko da da turanci a samu wanda yana jin yaren garin domin a dinga yi masa ta ya bai da ainihin abin da ya kamata mm. to biye da haka kuma sauran zuwa wurin ma wani abu ne don wurare da aka samu tashin hankali in aka ce a ja wannan to baka sha abin da zai biyo baya ba masanan tsoro dan zai wani sa jami'an tsoro wanda ya shafi na waje da na gida don wani ya ja gan fuska wanda bai sani ba shi ba zai samu yarda ba mm. ya san so kamar irin yan banga da mafarauta da kuma wayansu biyangoyi wanda suna na al'umman wurin mm. kaga zai ba shi kwanciyar hankali ana tare da mm. tare da shi shugaban hukumar zaɓe farfesa mahmud yakubu a taron kwata-kwata da yayi da masu ruwa da tsaki ya kuma jaddada aniyar hukumar na yin amfani da sabon tsarin tantance masu kada kuri'a ta na'urar bivas da zai tantance yatsa da fuskar mai ɗauke da katin zaɓe don tabbatar shine mai katin. Farfesa Mahmud Yakubu ya ce haƙƙin hukumar za ta yi amfani da na'ura ne wajen tattara sakamakon zaɓe. Let me once again reassure Nigerians that there is no going back on the deployment of the bimodal voter accreditation system BVAS ya ce ba ja da baya wajen yin amfani da na'urar tattara sakamakon zaɓe kai tsaye a ranar zaɓe babu takarda da za ta baiwa wani damar yin amfani da katin zaben wani don kaɗa kuri'a. A watan Fabrairun 2023 ne dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta shirya za ta fara gudanar da zaɓuɓɓuka don samar da sabbin 'yan majalisun jiha da tarayya da sanatoci da gwamnoni har zuwa shugaban ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. fafatawa da aka yi tsakanin club din real madrid da celtic an tashi real madrid na da kwallaye biyar celtic na da kwallo guda sai kuma shakhtar da rb leipzig da aka tashi Leicester din na da kwallaye hudu ita kuwa shaktar din ba ta da ko daya man city ta ci sabia uku da daya sai kuma copenhagen da borussia dortmund suka tashi kunnen doki chelsea ta ci domino zagreb biyu da daya yayin da milan ta ci salzburg hudu babu ko daya wanda aka yi tsakanin juventus da kuma psg an tashi ne psg din na da kwallaye biyu a ragar juventus tana da guda daya sai kuma wanda ya gudana tsakanin makabi haifa da kuma benfica an tashi benfica na da kwallaye shida a ragar makabi haifa ita kuwa tana da kwallo guda daya yanzu kuma za ku ji tsokaci ne kan irin rawar da kungiyar kwallon kafan mata 'yan najeriya suka taka har suka samo tagulla a gasar kwallo na duniya da ya gudana a india mashahancin zai gaya muku sunansa da bakinsa to na dai shehu umar ina rubuta labarin wasanni eh to gaskiya ba wanda ya taba tsammanin cewa ma wata waɗannan matan na najeriya za su kai wannan matakin na lamban tagulla saboda za ka ga cewa galibi jama'a ma ba su ma wani mai da hankalinsu akan gasar ba a mataki akalla na wannan 'yan shekarun goma sha bakwai na 'yan mata amma allah da ikon sawata wato da suka kai suka wuce zagayen farko na rukuni suka shiga wato rukunin wanda wato kwab ɗaya muke kiran shi eh. yawwa musamman da suka doki amurka sai hankalin 'yan najeriya musamman ma'abuta wasanni sai dai ya koma kuma kansu saboda an san amerika din nan yadda ta fice a gasar kwallon kafar mata a duniya amma daga farko ba da ya tunanin ma wani gasa maki amma da aka ci a 'yan matan najeriya sun cire amurka sai hankalin mutane kuma ya koma kansu a gani saboda haka ba wanda ya taba tsammanin za su kai wannan matakin mm. kuma wani abun ma ban sha'awa shine cewa wato bayan sun doke amurka kuma duk da cewa wato colombia sun fidda su a zagayen kusa da na karshe wato sun sake dawowa suka sake tunkarar wannan kasar germany wadda aka takara da colombia a ɗaya bangaren kenan kuma suka samu galaba akan ita germany kuma wato abinda ma ni gani ya fi ban ma sha'awa shine cewa duk wasan abu abdulwahab da kai ga ya karkare a bugun daga kai sai mai tsaron gida eh. wallahi ya kai intaha kenan an kai mukura ne kuma duk ka ga cewa a lokacin wata bayan da zaka ce wata tafi wata a'a an kai wani makura ne wanda kawai mai rabo ka samu kuma wallahi duk da haka 'yan matan nan suka ta suka cire jamus wadda ita ma an santa da america a fice a wannan gasar kuma suka cigo suka ci wannan lamba ta tagulla saboda kar ka manta yanzu wannan 'yan matan na najeriya ba wai najeriya suka wakilta ba afirka ne baki daya to da wannan shara ne daga bakin shehu umar Abdulhamid muhammad ke ce muku sai wani jikon madalla a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma ga labarai a takaice Tsohon firaministan kasar Pakistan Imran Khan ya samu rauni a wani yankurin hallaka shi a yau Alhamis yayin da yake jagorantar zanga-zangar kin jinin gwamnati a Islamabad. Akalla an harbi shugaban jam'iyyar adawar Pakistan ta PTI mai shekaru saba'in da haihuwa da harsashi ɗaya a kafarsa ta hagu, kamar yadda babban mai taimaka masa Ra'uf Hassan ya tabbatar wa BOA. Hassan ya ƙara da cewa harin da aka yi da bindiga a garin Wazirabad da ke tsakiyar lardin Punjab ya yi sanadin mutuwar mutum guda tare da raunata wasu da dama. Yau Alhamis kasar Koriya ta Arewa ta ci gaba da harba makami mai linzami babu kakkautawa inda ta sake aika wasu makamai masu linzami guda shida zuwa cikin teku yayin da take ci gaba da caccaka Amurka da Koriya ta Kudu game da atisayin soji na haɗin gwiwa. Na sojojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda uku masu cin gajeren zango a cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin kasar da yammacin yau Alhamis ɗin nan. 'Yan sanda a Afirka ta gudu na gudanar da bincike kan gano akalla gawarwaki 21 da ake kyauta zaton masu haƙar ma'adanai ne ba bisa ka'ida ba da aka samu a kusa da wata mahaƙar ma'adanai a garin Kyrgyzstan da ke yammacin birnin Johannesburg. A cewar 'yan sanda an gano gawarwakin 19 a jiya Laraba da rana, sannan kuma an gano wasu biyu da safiyar yau Alhamis din nan. 'Yan sanda sun ce suna kyautata zaton an kai gawarwakin ne zuwa inda aka gano su ne. wanda wajen haƙar ma'adanai ne mai zaman kansa. Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta dakile harin da Ukraine ta kai kan tashar makamashin nukiliyar Zaporizhia da ke ƙarƙashin ikon Rasha a kudancin ƙasar Ukraine a cewar wani babban jami'in ƙasar Rasha. Sakataren kwamitin tsaron ƙasar Rasha Nikolai Patrushev ya ɗora alhakin harin da aka kai kan tashar nukiliya a kan sojojin Ukraine yana mai cewa suna amfani da makamai na yammacin duniya waɗanda za su iya haifar da bala'i a duniya. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin dauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Baba Yakubu Makeri wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.